نعم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kiyawan yan uwa da abokanai na intanet baki daya barkanku da warhaka barkanku da zuwa Cyber Exploit Hausa. Na'am so insha Allah a bidiyon mu na yau zamu tattauna game da socket a cikin Python, okay? So idan baka san menene socket ba, socket wani module ne a cikin Python wanda yake bamu daman wato ainihin aiki da network ɗin computer mu. Okay? So wannan bidiyon da zamu yi zamu hada application ne wanda zamu a hada application kwaya biyu ne ku dan gafarce ni application din na farko za mu haɗa wato ainihin server sannan kuma za mu haɗa client okay so kafin na kai ga yin bayani game da server da kuma client abin da ya kamata ka sani shine socket yana ba mu daman aiki da network ne okay so yana ba mu daman tura saƙo a cikin network ko kuma karɓan saƙo a cikin network okay so kamar yadda kuka ga facebook da kuma whatsapp da kuma kowane irin social networking yake aiki akwai saba wannan kamfanin suna da saba duk lokacin da ka tura sako zuwa wani ka tura wani sako sai ya je cikin sawa ɗin nan sannan kafin nan daga sawa ɗin nan za su tura shi zuwa ga wancan sannan zai ga saƙon shi ma duk lokacin da ya turo ma sako sai ya zo sawa ɗin nan kafin su kuma sawa ɗin su turo ma zuwa gare ka message din kenan okay Su haka wannan yake aiki wannan shi ake kira da wato ainihin socket ok so socket module ne wanda ba lallai a python ba kowane programming yana da socket library ko kuma ce socket module ok wanda yake ba mu damar tura saƙo. zuwa saba sannan sabon za ta tura shi zuwa inda muke so so in this case za mu fara basic ne game da socket so za mu kirkira ɗan ƙaramar saba da kuma ƙaramar client kwaya ɗaya maybe in the future video za mu ga yadda yadda za mu kirkira wato ainihin saba kwaya ɗaya sannan kuma client daban-daban ta yadda maybe za mu yi amfani da kwamfutoci kamar guda uku su yi connecting zuwa saba ɗaya sannan kuma su dinga communicating wa junansu wannan ɗan ƙaramin social networking ne maybe za mu haɗa so in a kuma can gaba maybe za mu iya maybe mu yi wato ainihin Uh, haɗa graphical user interface application kamar maybe using Tikinta ko kuma PyQt5 domin ganin mun haɗa ɗan ƙaramin chat application kamar yadda kuke ganin whatsapp yana aiki mutane daban-daban za su iya zuwa su shiga cikin wannan chat ɗin ok so wannan kenan so kada na cika ku surutun abin da za mu yi shine za mu shiga cikin bidiyon na'am so abu na farko da zan yi shine zan buɗe wato ainihin text editor ɗina ko in code editor ɗin da nake so yin aiki da ita so in this case za ku ga cewa ina running ɗin kali linux ne mun saba mu yi running ɗin windows eh, visual studio code kenan so mun canza environment na'am so abu na farko da za mu yi shine za mu buɗe new file sannan za mu yi saving ɗin file ɗin nan wato ainihin a desktop sannan za mu kira shi da server.py ok server.py.python kenan ok sannan bayan wannan mu ce control n for new file sannan mu ce control s domin mu saving shi kuma zamu kira shi da client py python kenan shi ma na so abin da zamu yi a cikin wato ainihin saba din nan zamu fara kirkiran saba din ne kafin mu kawo ga kirkiran wato ainihin ita client din okay so saba mun ce computer ce wadda ta iya kasancewa a cikin internet ko kuma a ko ina wadda take ba mutane dama su connecting zuwa gareta ta okay idan suka yi connecting maybe mutane daban-daban wannan ya yi connecting wannan ya connecting wancan ya yi connecting idan wannan ya turo saƙo wayannan za su gani idan wannan ya turo saƙo nan su ma su gani idan na tsakiya turo saƙo biyan su ma su gani saba kenan okay so za mu kirkire ta using socket so abu na farko da mu shine mu ce import wato ainihin socket okay so socket muna da ire-iren shi ya kasance iri biyu ne muna da sock stream da kuma sock dgram okay sock stream yana amfani da tcp ne TCP IP wato ainihin model in the case of networking sannan kuma SOC diagram yana amfani da UDP wato ainihin protocol ne okay so wannan kenan so bayan wannan wato ainihin abu na gaba da zamu shine a ah, zamu define din object din socket din nan okay so zamu iya cewa mu ce server ko kuma mu ce S is equals to ah, wato ainihin socket dot socket uh, socket dot ko gaba gabarcin socket dot socket what what am I typing socket da socket sannan za mu ce parenthesis sannan dot rubuta socket.af inet af in the sense that muna da address family uh, inet kuma ip address version 4 ok za sa comma ce socket uh, dot wato ainihin sock stream da type ɗin socket ɗin da muke so mu amfani da shi sock stream ok stream bi ma'ana ya ci gaba da tafiya yana jira ok so sock stream so bayan wannan za mu yi binding ɗin wato ainihin abin da muke so ya yi connecting zuwa gare shi so na farko za mu ce host is equals to wato ainihin a ah, ah, mu ce socket dot get host name okay get host name wannan method ne okay wanda zai bamu damar capturing ɗin uh, ah, host ɗin da maybe mutane za su yi connecting zuwa gare shi IP address din mu kenan so in this case muna amfani da tunda mun ce get host name abin da wannan zai shine zai capture ɗin wato ainihin local host ɗinmu mu okay sannan port uh, maybe za ka iya specifying kowane irin port ne so in this case za mu specify ɗin din port 4444 okay so bayan wannan za mu ce s.bind za mu yi binding din wancan abubuwan okay so za mu yi binding din wato ainihin na farko muna so mu yi binding din host ɗinmu za mu sa comma sannan port mu okay so zai muna binding ɗin shi ya haɗe muna shi waje ɗaya so bayan wannan abu na gaba da zamu shine zamu tsaya muna saurare ne kawai domin wani su su connecting zuwa gare mu mu ne sawa ɗin mu ne ah, in charge so domin ka samu communication a cikin network ka yi connecting zuwa gare mu okay so zamu ce s dot okay listen in ka gana ma ka iya barin shi n kuma ka gana ma ka iya dan sa mai delay time ko kuma q time 5 maybe kada ya wuce sama da haka zai dan yi ja lokaci okay so bayan wannan zamu declaring a, a variable wanda zai kasance boolean variable ne true or false kenan so zamu ce run ya kasance true okay so zamu ce while while run bi ma'ana while through so ban so in ce while through ne zan ce while run so na farko za mu creating din wato ainihin client socket za mu kira shi da client sock comma sannan address din wannan socket din za mu ce is equals to s.accept okay ya muna accepting din duk wani connection wanda zai shigo maybe wani client yana so ya connecting ya ce okay to ina so in shigo just like three way handshake TCP IP connection kenan an buɗe ok a buɗe kake IP address ɗin da kuma local host zai ce eh, a buɗe nake zai ce to in shigo zai ce oh, ya to ka shigo network kenan ok so network yana daɗi kwarai da gaske ok so amce clystock kuma ah, addr address kenan amce x s.accept ya muna accepting so bayan wannan ce print ah, ya muna printin wani abu me muke so ya muna printin bari mu printin wato ainihin f string f string za mu ce uh, za mu ce ya fara ko kuma ce ya yi connecting ya yi connecting uh, da ok sannan mu sa addr din ma'ana address mu ok ya yi connecting da a yanzu ok so wannan hausa ne na yi ok so bayan wannan za mu sa wato ainihin uh, string addr okay so ya riga da yayi okay so bayan wannan abu na gaba da zamu shine mu ce a ah, wato ainihin clysoc okay clysoc.send za mu tura saƙo duk lokacin da wani ya ƙoƙari ya connecting zuwa gare mu za mu tura mai saƙon cewa maybe ka yi connecting zuwa gare mu okay ko kuma wani abu makamancin haka okay za mu ce clysoc.send uh, ya tura mai so abin da za mu tura zai kasance invite ne ok message ne amma zai kasance encoded message ne so encoded message yakan kasance in byte ko kuma wani abu makamancin haka ok so mu ce byte sannan wato ainihin sakon da za tura ok so bayan wannan za mu ce wato ainihin barka duk lokacin da wani ya connect za ce barka da zuwa wannan saba ɗin barka da zuwa wannan uh, saba ɗin cyber exploit ok duk lokacin da wani connection zamu ce wannan sakon ok so bayan wannan zamu sa comma sannan uh, connection mode din zai kasance UTF-8 ok wannan shine wato ainihin encoded uh, message inda muke so mu wa duk wani lokacin duk lokacin da wani client zai yi kokarin ya wato ainihin connecting zuwa wannan sawa din so okay zamu danna control S domin mu saving so mun riga da mun gama wannan uh, wato ainihin uh, abinda zan yi shine zan kwafa layi biyu saboda za mu yi amfani da su a client ɗinmu sannan zan ce control V domin in paste so a madadin S wannan za mu kira shi C for client kenan okay sannan a madadin listen wannan kuma zai kasance yana connecting ne shi zai yi connecting shi kuma wancan sawa already yana listening abubuwan da za su shigo okay so mu ce C.connect okay c.connect that's client.connect so maybe muke so ya e connecting muna so ya e connecting uh, eh, the same wancan abubuwan maybe some of them here define on host din mu ce host ya kasance is equals to zamu ce ah, socket uh, dot get host name okay so zai name muna wato ainihin host din mu sannan port ya kasance a ah, 4444 4 na so bayan wannan muna so ya muna connecting ne zuwa ga wato ainihin wannan a host ɗin a mace connect zuwa host sannan kuma port okay so bayan wannan abu na gaba da zamu shine muna so wato ainihin mi amso message din nan okay so za kira shi da sako so sako is equals to zai kasance wato ainihin c dot okay rcv okay so zai kasance 1024 so wannan wani namba ne wanda a gaba a nan gaba insha Allah za ku fahimci amfaninta okay maybe kana so ka tura sakonni da yawa a cikin wannan zuwa ga wannan saba ɗin su za mu iya ƙara wannan message ɗin wannan long bite ɗin da muka rubuta 1024 by default yawanci aka amfani da shi maybe za ka iya amfani da shi ya yi ƙasa ok so ya dai danganta amma za ku fahimta maybe a nan gaba lokacin da muke ƙoƙarin wato ainihin decrypting ɗin ko kuma lokacin da za mu ƙirƙira server mai mai functioning maybe in ba ku dama ku a matsayin masu kallo ku gwada yin wato ainihin connecting zuwa na dan wani lokaci kafin maybe wani su gano IP address din su yi hacking muka mu kai tsaye na so bayan wannan za mu ce sako ok sabo dot wato ainihin decode ya muna decoding din a sakon da ya yi receiving kenan ok so receiving din zai kasance in the form of utf wato ainihin format din kenan na encoded message utf-8 ok so shi ma mu ce control s domin mu saving server din mu shi ma mu ce control s so abin da za mu shi ne za mu bude browser uh, wato ainihin za mu buɗe terminal so in kana amfani da windows ne za ka buɗe command prompt ɗinka sannan kai running ɗin server ɗinka face sannan kai running ɗin client ɗinka so server ɗin mun ce computer ce ko kuma mu ce ah, ah, na'ura ce wadda take kasancewa in this case ina muku generalizing din server ne okay so na'ura ce wadda take kasancewa tana tsaye tana sauraron mutane su connecting zuwa gare ta misali kamar facebook kamfanin facebook suna da facebook server server din facebook din nan duk lokacin da ka buɗe account ta history din shi a database abin da yake baka dama duk lokacin da ka tura sako yakan je cikin server din ne sannan da ka server din ita kuma ta tura wanda ka tura wa sakon shi ma zai gani haka shi ma in ya turo ma zai je server din kai tsaye sannan ya zo nan shi yasa a whatsapp za ga an ce whatsapp message is end to end, end to end encrypted encryption kenan bi ma'ana a kulle ke yana amfani da uh, transport layer socket kenan okay so wannan kenan so abin da za mu shine a za mu yi run a wato ainihin server din su mu ce python 3 uh, server.py mun yi saving ɗinta a wato ainihin desktop ne so za mu yi run ta so amma yana ɗan ce mun uh, ok yana ce mu address already in use so hakan ya faru ne sakamakon na taɓa ronin ɗin shi so abin da zan yi shine ah, bari ne control d ok domin in stopping ɗin kowane background job sannan zan sake running ɗin shi ok so still yana ce mana wato ainihin address already in use so abinda zan yi shine ku gafarce ni bari na canza port ɗin a madadin 444 ina so in amfani da 555 so kun cewa control s domin mi saving kai ma za ka iya maybe ka yi amfani da kowane port kun san cewa mun ce muna da port 65,535 ports ok so zan yi control s domin in save sannan zan koma so na sake running ɗin python program ɗin nan na saba.py kun ga cewa ba abin da yayi so hakan yana nufin yana listen for incoming connection mutane su zo su yi connecting okay so a nan kasa kuma terminal za mu wato ainihin running ɗin client in mu so duk lokacin da client yayi connecting za ku ga cewa zai ce wa client ɗin nan barka da zuwa kamar yadda muka yi coding ɗin shi a cikin wato ainihin ah, client mu okay za mu ce python 3 client.py okay Now, so kamar yadda kuke gani yace barka da zuwa wannan sawa din Cyber Exploit. Client din mu ya amsa sako wannan message ɗin da muka yi receiving din nan invite. Okay? Sannan kuma a sawa din mu yace yayi connecting da kaza kaza kaza. Kamata ya mu wannan kaza ya yi connectin a yanzu okay so abin da za mu yi shi ne a madadin in canceling ɗin shi za ku iya maybe ku yi modifying ɗin wannan okay bari mu sa control z domin mu yi stopping ɗin wannan process din. so bari mu koma cikin sawa ɗin mu so za mu ce a ah, okay a nan ya kamata mu sa address za mu ce addr ya yi connecting addr ya yi connecting a yanzu ok sannan mu ce control s domin mi saving sannan wato ainihin za mu sake running sawa ɗin nan so sawa ɗin nan is already in use so bari mi uh, ah, kill ah, ɗan gafarce ne ah, ps ok so zan ce kill uh, process 6392 ok kill uh, process 6 wato ainihin ok wancan a2 a3 ok so bari mu sake raunin ɗin saba ɗin nan ah, ah, control d ok so mu ce bg ah, well sawa ɗin na yana nan yana raunin hanyar terminated ok so mun riga da mun yi terminated ɗinta so abin da za mu yi shine bari mu sake raunin ɗin sawa ɗin nan okay so yanzu yana running yanzu a haka okay so abin da zamu shine bari mu sake connecting da client namu Now, so kamar yadda ke gani ya ce barka da zuwa wannan sawa ɗin cyber exploit sannan ya ce ga host ɗin nan da muka yi getting sannan ga port ɗin da ya muna ya amso muna a lokacin da muke kokarin mi connecting wannan shine port ah, wato yanayin port ɗin wannan client din da yake kokarin ya yi connecting sannan kuma ga host ɗin shi local host kenan so ya yi connecting a yanzu ba da eh, so wannan kenan so kamar yadda ke gani duk lokacin da muke kokarin mu connecting zai ce muna ga wannan so application din da zamu hada nan gaba shine idan na haɗa application ɗin maybe ku masu kallo zan ba ku dama kuma ku yi ƙoƙarin ku yi connecting ta yadda za mu iya chatting mu kirkira wani dan karamin chat application so zan zan kasance zan sa abun ya kasance akwai tsaro mutum ba zai iya hacking ɗin ba maybe dan ka samu IP address ɗin wani ba ka iya hacking ɗin shi ba zai kasance akwai TLS bi ma'ana transport layer socket encryption din da zamu yi amfani da shi kenan okay so bari mu sake running din socket din nan na ƙarshe client din nan kamar da ke gani duk lokacin da muka yi kokarin connecting zai ce muna kaza ya yi connecting amma abin dubawa shine a nan duk lokacin da muka yi running za ku ga cewa yana the same host name ma'ana local host kenan amma different ports so hakan yana cewa the same computer ce take aiki amma port din daban-daban ne so idan maybe kuma kuka yi connecting so zai kasance uh, maybe different host kenan sannan kuma different port okay so wannan kenan now so wannan shi ake kira da socket using python okay so kafin nan bari dan kai ga yi muku jawabi game da wani abu uh, maybe still game da socket so abin da zan yi shine eog uh, ina da wani hoto wanda na kira shi da image1.jpg na so kamar yadda ke gani a wannan hoton muna da server uh, wadda take saurare kenan sannan kuma muna da client client din shine wanda zai connecting zuwa ga server din nan okay so nan gaba zamu mu wata wata karamar server maybe zan ba ku dama kuma ku yi ƙoƙarin ku yi connecting ta yadda za yi ƙoƙarin mu chat a ciki mu yi magana kowa zai ga maganar da muka yi kowa in nayi magana kowa zai gani haka zalika duk wanda ya connecting shi ma zai gani okay so wannan kenan na so insha Allah duka duka da wannan zamu kawo karshe wannan bidiyon idan kai sabo ne zuwa channel ɗin mai albarka muna roƙonka da ka taɓa mana subscribe button ka taɓa mana alamar ƙararrawa idan ka kasance tare da mu